السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ya rubuto ki cewa game da gina masallatai da muka yi gina masallatai a makabarta sai ki cewa to idan an sa dan kariya dan kariya ko yar kariya kana bahaushe ka suna dan eh? kariya maka ce ɗa hausa na shan wahala yar kariya ko ɗan kariya na samu da kariya ta zama namiji kamar mace ta ce ni ne yake cewa idan an sa yar kariya ga mutanen da suke shiga suna ɗibar wani bangare na jikin matattufa har yanzu haramcin yana nan to ba san da ya kawo kariya ba a mu yi magana kariya ba ba mu ce ba idan muka ce sa kwata kariya ko katanga a makabarta haramun ne ballantana a ce to ya za a yi da masu shiga suna satar bangaren eh, matattu maganar gina masallaci muka yi a gina wani ya mutu a binne shi a makabarta a je a yi masallaci a makabarta saboda yawan shi ko bayan an yi masallacin a kawo shi idan aka yi masallacin a kashi dole a ɗauke shi a mayar da shi makabarta bai halatta a mashi ba kama wannan masallacin an riga an gina shi sai wani sai a zo a binne shi a harama to haramun ne idan ba a ji karatu ba aka yi haka yadda ba aka yi karatu sai a je a tone shi sai a mayar da shi makabarta ko yana kana magana sa fitila eh sai eh, dama abinda muka yi magana akwai hasken da za a sa shi don bukata kaga hasken da za a kawo shi a makabarta don bukata akwai kuma da za a tashi a nan a haske ka makabarta wannan ita satar satar wani bangare na matattu ai wani abu ne wanda ba wai ko ina ake shi a duniyar musulmi ba kuma nan Allah ne ya rabe mu Allah ka yaye mana a sace bangaren masu rai a sace na matattu mutum ya mutu ba amma a najeriya ba a fashi ba ya fi shi har kabari an cire masa wani abu nashi daga wannan ba karaban musiba ba ce al'umma da ta kai ga wannan mataki ana buƙatar addu'a mai tsanani addu'a mai yawa Allah subhanahu wata'ala ya cece mu ya fitar da mu daga cikin wannan bala'i al'umma da ta kai ga haka kuma ta rika neman wani agaji da wani taimako a gurin Allah insha Allah zai saurare su kuma banda Allah mai yawan rahama ne ai da sai buzun Allah ya shi wannan ba shi sheta na ce ta wato haskaka ta iri biyu akwai wanda za a yi don bukata na misali da kai mamaci to haka na idan akwai wata bukatar da za ta sa a yi babu wani abu amma a yi don kawai ganin cewa watakila ko ko wasu tubar tubarkalla ne aka binne a gurin kawai su wasu masu kudu yan uwansu masu hali suke to muna ga a ji a yi mana estimation makabartar da za su ci kwai nawa kawai saboda wani nasu yana kwanci a gurin wannan wannan albazaranci ne gaskiya ne ku haska tafi titunan mutane mana mana yana magana a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye bangaren tauhidi a rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye bangaren tauhidi matuka saboda wannan shi aka turo shi domin ya tabbatar da shi bayan ya samu gurbacewa ya samu tabarbarewa a hannun waɗanda suke bin addinan da suka gabata kamar yahudu da nasara annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo domin ya gyara a cikin wannan kasassun addinai da kuma waɗanda su kwata-kwata ma ba san wani addini samawi ba kamar mushrikai kamar masu bautar wani Allah masu bautar gumaka haka wannan shine babban jigon aiko annabawa duka annabi sallallahu alaihi wa sallam shine imamul hunafa gaba daya duk wani mai ji da tauhidi annabi shine shugabansa bai wa a ce ka damu da tauhidi kai a matsayin ka na dan sunna a ce annabi shi bai damu da shi ba wannan magana ba za ta yi ba a hankalci ballantana a shar'anci haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya ya tsare dalibin tauhidi matuƙa da gaske duk wani mai san annabi sallallahu alaihi wasallam to dole shi ma sai ya dauki jalibin tauhidi da muhimmanci wannan sai zai zuwa cikakkiyar soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikakkiyar kauna ga manzo sallallahu alaihi wasallam cikakkiyar kauna ga hanyar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kanta amma bai yiwa kai ta babatu da baki cewa kana san annabi sallallahu alaihi wasallam amma kana soke ko kana karatse ko kana kawo ta'adi a cikin sha'anin tauhidi kuma kana da awa kana cika baki wai sai kai mai son annabi ne masoyin annabi ne kai muhammadi ne an ce maka ce mu muhammadawa muhammadawa ba ta yi muhammadawa suna saba yi ko a zo a yi ta wasu waƙe-waƙe waɗanda suke cike da shirka kuma a ce yaban annabin ake annabin da ransa yake baci yake fushi matuƙa da gaske idan yanzu wata kalma ta fito daga bakin wani wanda ta keta alfarmar tauji sai kai ka zo kana yin abin da ya wanda ya fushi a kansa kuma kana da awar kana san shi wani irin soyayya ce wannan ba wannan soyayya ce ta ƙarya soyayya ce ƴar jabu soyayya ce ba za ta amfani mutum ba ba ta amfani ba ko kaɗan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yaki a kansa aka kashe wasu sahabbansa a kansa yau ka zo kana take shi da kalmominka da waƙe waƙen ka kuma ka ce annabi kake so an kashe dangin annabi sallallahu alaihi wasallam an kashe abokan uwansa an kashe abokansa aminansa akan tauhidi kuma ya sha wahala har yi hijira ya bar maka akan tauhidi sai ka zo kana ka caccala tauhidin da waƙoƙin waƙe waƙenka kuma ka ce kana son manzon Allah a yi magana ka ce kan san annabi ne wannan kin annabi ne ba san annabi ba in kana son annabi sai ka sai ka kare abin da annabi ya rayu ya bada dukkan abin da ya mallaka a rayuwarsa mafi tsadar abin da ya mallaka a rayuwarsa saboda kare shi wannan shine alamar kana son annabi sallallahu alaihi wasallam za mu gani a nan gaba inda zai mana magana akan wasu lafuzza da suke gudana waɗanda suke kunshe da shirka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar kansu, ya yayi hani a kansu. A kaga ka zo ka furta da baki ya kunshe shirka abinda annabi ya hana ya ma kunshe babban shirka eh kuma ka ci duk cikin soyayyar annabi ne a ga addinin amma da shi wasa kuma kamar da shi wasa to shi ne ma da yake cewa annabi ya toshe wannan kofa wacce za ta kai ka kayi ya da masu bautar rana ya hana a yi sallah bayan la'asar da sallah bayan la'asar mubasharatan akwai saɓani shin an hana sallah ne bayan la'asar mubasharatan ko ku a'a an hana sallah ne bayan la'asar lokacin da rana ta je sai ta fasafasin nan jumhur suna cewa in dai aka yi sallar la'asar to baya halatta a yi wata nafila bayan ta daga cikin malamai a kowace suke ganin ba bayan la'asar mutlakan aka hara sallah ba lokacin da rana ta yi fatsi-fatsi kamar yadda yanzu cikin hadisin ali la tusallu ba'da al-asr illa wa shamsu bayda'u naqiya kada ku yi sallah bayan la'asar sai idan rana tana nan fari farakal tana haske shi kaga ya bai hana ba idan rana ya kasance da sauran ranar haskenta amma lokacin da suka faduwa ta yi fatsi-fatsi to wannan haramun ne mutum ya yi sallah a lokacin a su bayi annabi sallallahu alaihi rasan ya hana a yi sallah in ba ga wanda a raka'atul fajr ta kubuce masa magalgi ba wannan ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wanda ya gani yana sallar raka'atul fajr bayan sallar asuba yana na cikin sunan abi dawud na dijjayya to in ba irin wannan ba mutum ba zai tsiri nafila ba bayan an gama sallah asuba kawai ta ke kama nafila babu wata sallah da mutum zai sai bayan rana ta budo ta yi haske to a lokacin ya halatta ya fara sallah sai sallar walaha ko kuma salatu shiro har zuwa lokacin da zawali zai yi in rana ta je tsaka to lokacin an hana sallah a daidai lokacin zaka daga lokacin sallar walaha ta kare da ta yi zawali kuma shi ke lokacin al'azhar ya shiga a lokacin kuma za a iya sallar nafila ta gabanin sallar azhar to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi ya hana sallah bayan la'asar da kafin bayan da bayan abinan da bayan asuba saboda haduwar su da waɗannan lokuta na daidai lokacin da rana ta tafi faduwa ko lokacin da rana ta hudu tana wannan fatsumatsin tana wannan jajajajan ما لا يتي وأما السجود لغير الله فقال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله أما سجد قول الله هو النبي صلى الله عليه وسلم كفيداتي بقولي يأيما ولي سجد بأ الله Allah kadai ya dace mutum ya yi wa sujjada akwai a cikin wani hadisin ibn hibban ya fitar da shi a cikin littafin sa hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala an lokacin da wani rakumi ya zo ya faɗi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya koka masa abinda mai gidansa yake masa na wahalarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo mai raƙumin ya masa wani domin yana sa raƙumin aikin da ba dan wannan aka yi raƙumin yana dora masa kayan da suka fi ƙarfinsa da haka yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gurfana gaban sa to shine sahabbai suka gani suka ce ah wannan dabba gashi ta yi wa annabi sujjada mu dan me ba za mu masa sujjada ba an gane suna ganin dabba ma ta yi wa manzo Allah wannan mu ba za mu rika zubewa gaban manzo Allah muna faduwa ba muna gaisuwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu wannan la yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin illa lillah bai halatta ga wani ya zube ya yi ma wani sujjada ba Allah malamai suna cewa zubewa a durkusa ko a kai gwiwa ƙasa ko a duk ana kiran sujjada a larabci ba wai sai an kai goshi ƙasa sannan ake sujjada ba irin a zube irin yadda ake yi a fadar sarakunan wannan duk sujjada ce idan ka karanta alkur'ani za ka gane haka inda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana ya gaya wa banu Isra'il cewa su shiga kofar baitul maqdis su shiga kofar baitul maqdis suna masu sujjada fadkhulul baba sujjada anan ai ba ana nufin su sa goshin su kasa su ta turawa har su shiga kofar ba ba na jin akwai wani wanda zai wannan tsayin ba ba ana rufe su sa goshin su ba annabi Allah ya kallafa musu wanda ya kallafa musu wa abin da ba zai yiwu ba ka zo kofar gari a ce ka sujjada ka sai sujjada ka shiga a haka sai ta tura goshin da kasa sai ka shiga a haka ka ba wani wilbaro a nan ana nufin su durƙusa su tafi a durƙushe shi yasa aka kira shi sujjada shi kaga durkuso a zube shi ma sunan shi sujjada to shi ne sahabbai suka ce mu ba za saboda yadda suka gara kumin ya zubi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to dabba mata maka sujjada mu ba za mu yi maka ba annabi ce ce la yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin illa lillah dabba ba mukallafa bace a fahimta dabba ba kallafa mata wata ibada ba an gane an gane ba a kallafa mata bai da an kallafa dan adam inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فكتب بمكلفة بشكرية تايو وأنه سجد بوتا تا بوتا مقا فهمت أما كي مكلف كي مكلف إن كي كاي سجد كنا عندك إيدي مسوك ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد رواية ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم, لما عظم الله عليها من حقه النبي يتشد أقوى والذي يمونس الجنة مع الله تولاناء ومجمع تشد لبعي أيوة ومجنتا تقول الجرم حق إن تدع الله يقول أكد حق إن تدع الله يقول أكد تقول ربي هل انتبه وفي ماذا يكتبه ولا ينبغي في كلام الله ورسوله للذي هو في غاية الامتناع شرعا saboda akwai waɗanda suka ce babu inda aka ce ka a yi ma wani sujjada wanda suka ce don an yi sujjada babu inda aka hana in aka hadisi ta ce ai layan bagi ba ta aka haramun ba layan bagi ina haramun ba ce ba to kada wani ya zo ya ka wannan a rasa me za a ce maka sai malam ya ce ita layan baki a maganar Allah da manzansa tana zuwa ne ga abin da ya kai matuƙa ga hannu ko dai layan baki abin da zayatul imtina shar'an ko kadara. shar'an kamar sujjada bai yiwuwa ga wani da ya san abin da ya san shari'a yake bin shari'a bai yiwuwa gare shi ko kusa ya yi wani sikira kaga anan gafin imtina ila shari'a bai yiwuwa ga wani ya san shari'a kuma yana bin ta, yana aiki da ita kuma ya jira ga bai yiwuwa to ka kaga la yan baki anan kana nuna shar'an ba tare da qadar qadar yana iya yin sujada ai in ya so sujada ba zai taka ba ya so sujada sai iya yi amma a shari'ance zai yi wa shine kawo ayoyin Allah da suke nuna la babi tana zuwa bi ma'ana ghayatul ne shari'a, da ƙadar, sai ta ayoyin da suke nuna haka kamar nan Allah yana cewa ma a yi an da walada inda Allah yake bada ansa wa qalu wa qalu da ar-rahman walada sai Allah ya yi ya rikida Allah ya rikida shi ne Allah ke bayan su alkata wa ma yarda bilin rahman bai yiwa wannan ghayatul imtina'i da hadaran saboda wannan mustahili ne la yata'allaqu bihi al-qudra an gane ta ta'allaqu bihi al-qudra saboda wato rubban da alama ce ta gajiyawa alama ce ta bukata wanda kuma wani tako daga Allah subhanahu wata'ala ba za a sifanta Allah da wannan ba saboda ba sifa ce ta Allah wanda ake bautar ba a ce na da saboda wannan kadara ake koya ba shari'a ba tunda shi Allah subhanahu wataala ba a cewa an halatta masa kaza ko an haramta masa kaza an gane ko za ka yi maganar Allah shi sai dai a ce bai halatta gare shi ba ma'ana bai zama mustahili ne korare ne gare shi bai yiwa ga wanda yake matsayin Allah a ce kuma yana bukatar ta in ya san mai bukatar ta ya zama Allah an gani ba ka wannan intina ne hajaran ba shar'an ba wa ma allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin inda kafirai suka yi ta zargin abin da annabi ya zo da shi mushrikan maka suka yi ta zargin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na alqur'ani wasu ce waka ce wasu ce bokanci wasu ce kaza wasu ce kaza to Allah yake ba su an sa yake ba wa masu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mawaki ne kuma abin da yake karantawa waka ce nabi ce wa ma Allah ce wa ma Allah ya mu shi'ra ba mu koyar da shi waka wa ma yanbaghi lahu waka ba ta kamace shi ba mustahili ne ga annabi wanda Allah ya zaba ya shiga cikin layin wa shu'ara wa yastabi umur bawo ba zai yi ba saboda an koya mishi waka ya zama mawaki ke nan sai kuka tuhumar abin da ya zo muku da shi su kiran salo ne da mawaki haka Allah bai sa masa haka a nan korewa ake gaba daya kadaran kadaran ba shar'an ba haka nan wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastaqimun cewa alƙur'ani ba shaidanu da suka sauko da shi ba saboda ita waka galibi musamman su a can suna kudu cewa waka a kan wani mawaki yana da shaitan dinsa shaitanin sa da yake masa wahayin waka wanda shayatin da layu kuna ila auda yayi haka akwai wanda yake masa wahayin shaitanin sa da yake masa wahayin waka kuma wannan abin da ya kawo masa irin abin da shaitanin sa da suke masa wahayi da shi الله جوما تنزل به الشياطين القران يبقى شيطان يتكسر كل شيء وما ينبغي له بيوا بيوا بيوا بيوا يا شيطان سيئة سيئة سيئة توقوا على القرآن دومين بقى نبي أسفة بعدين يكي نسوا بيدان شيء هكذا الله يبقى هذا مدى ملائكه فما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما ينبغي ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء Allah subhanahu wa ta'ala ce wa da ranar da Allah zai tashe su wa ma ya da bauta ba Allah ba a tashe su da su da duka da duk wanda suka bauta ba Allah sai a a antum abdulkum ibadi haula Allah ce mala'iku ku ta da bayan nan tawa ko kuka ce su rika bauta muku ba ni ba su rika yi muku wani abun bauta ko su rika hada ku da ni am dan nusdal ko ko su suka ga dama su dace da kansu ba ruwan ku ba ku kasa su ba shi ne nan mala'iku su subhanaka albiya tabbata gari ka to muna karkake kan iyakar markakewa ya za mu yi mu yadda a bauta mana tare da kai ko a bauta mana ba kai ba ba ka na yan bagila na bayyuwa gare mu bayyuwa nan ta hila min dunika min auliya mu riki wasu auliya wasu abokan tsaba wasu abu majibinta ko wasu bayi da za su rika bauta mana ba ba kai ba ko mu rika ya bauta mana ba kai ba bal matta'ta ha'ula'i wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qawman bura ka dai ba su jin daɗi ne sun samu daɗin rayuwar duniya har suka manta da irin wa'azi da ake kai musu faɗar Allah da manzansa duk ba ta gaba su suka kasance suka tabbata mutane da suke halakakku to kaga nan yan baki ma kana yan baki ko wa ma yan baki wa ma yan baki duk ba ta zo kan abin da yake zai yiwu ba to haka nan magana a kan sallallahu alaihi wasallam yake ta la yan baki da ahad yana nuna ba zai yiwu ba a shar'anci da za su zai zafi saura ta haramun ne haramun ne mutum ya yi mawani sujjada ba a cewa dan wani ya yi mawani sujjada ya kafirta ba kafirta ya ba ya ci haram idan shi wanda aka yi sujjada sai ya zadda da amincewarsa ko shi ya ma nemi a yi masa ko shi ya yi ɗan hannunka mai sanda ko shi ya zara ido dole a yi masa da shi ma ya tarayya da wanda ya yi cikin laifi shi ma ya ne amma wanda zai sujjada ga wani da zimmar bauta wanda zai sujjada ga mutum ko ga wani dutse ko wani kristian da niyyar bauta masa dole ya kafa an gani saboda ba ba duk sujjada shi ka kama mutum ba ba duk sujjada ba su za su kama da wani zai wani jada. kawai saboda shi yana ganin girmamawa ce ko gaisuwa ce to na ba ya kafirta amma ya aikata haram ya yi haram amma in yana mata sujjada a ganin cewa shi ma ya cancanci yadda ake wa Allah amma to na ya kafarta. an fahimta to na ta yin sujjada kadai ba ke nuna mutum ya yi rinda ba sai idan da kudirin cewa yana yi masa ne bauta kamar wannan shi ne ne kan hana shi ku ne ne filla kan ne ne gani amma da wawo da an sun da za su alaihi wa kallama a nan fita man halata zuwa yin dangi da ashina na hana kuma kayan wani kusa ومن ذلك قول الكاذب للمخلوق ما شاء الله وشيء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان له رجل ما شاء الله وشيء فقال اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده هذا مع ان الله قد اثبت للعبد مشيئا وقوله لمن شاء منكم ان يستفيد فكيف لمن يقول أنا متوكل على الله وعليه وأنا في حمد الله وحمده وما لي إلا الله وأنت وهذا من الله ومنه وهذا من بركات الله وبركاته والله لي في السماء وأنت لي في الأرض أو يقول والله وحياتي فلان أو يقول نذرا لله ولفلان وأنا سالم بالله ولفلان أو أرجو الله وفلانا ونحو ذلك فوازن بين هذه الأشكال وبين الكون الثاني ما شاء الله وشئت ثم انظر أيهما شيء يتبين لك أن جاهلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لتعني تلك الكلمة وأنه إذا كان كذب هذا جدا لله بها فهذا كذب على من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الاشياء بل لعله ان يكون من اعدائه جدا لرب العالمين فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسن والتوبة والنذر والحلف والتصوير والتكريم والتهديد والتهديد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والصواب بالبيت والدعاء كل ذلك محض فك الباب الذي لا يصدق ولا ينبغي سواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل وفي مسلم الامام احمد ان رجلا اتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم قد اثنى ذنبا فلما وقف بين يديه قال اللهم اني اتوب اليك ولا اتوب الى محمد فقال عرف الحق لأهله ما لا يجي فصل ومن الشرك به سبحانه yana da cikin shirka da Allah subhanahu wata'ala a shirku bihi fil lafzi yin shirka da shi a lafazi a furci kal halifi bi ghairihi kamar rantsuwa da waninsa. كما رواه الإمام أحمد كما إن الإمام أحمد يرويته وأبو داود الإمام أبو داود عنه لدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجي من حلف بغير الله فقد أشرك wanda ya rantsuwa ba da Allah ba to ya yi shirka sahahahu al-hakim wa ibn hibban al da ibn hibban sun inganta wannan hadisi wa min yana daga shirka ta ta firki fadar mai fada lil makhluki ya gaya ma wani makhluki dan uwansa ma sha Allah wa shita in Allah ya so kai ma ka so kama tabbata an nabi sallallahu alaihi wasallama kamar da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala lahu rajulun wani mutum ya ce mata ma sha Allah wa shita in Allah ya so ka so ko in Allah ya ga dama ka ga dama fa qala aj'altani lillahi niddan annabi yake to yanzu ka sanya ni ka sanya ni kishiya ga Allah qul ma sha Allah wahdahu kace in Allah ya ga dama shi kadai anan wala yana yayi fasali da kamar shirkul insan ko shirkar da ake ta furuci sun yana harshen tana gudana da shirka bai sani ba ko kuma ba a sanar da shi ba ba a karantar da shi ba kalmomin da ake yi wanda yake yi ba wai na kudurin daidaita Allah da shi ba ne a'a kalmomin da ya faɗa da su suke nuna daidaita Allah da wani a cikin firicin ba wai aniyarsa ba an fahimta babban wani ba shirka ta irada da niyya ba ba wai ya yi niyyar ya daidaita shi ce da kai da Allah ɗaya kuke a nan ba a'a amma firicin da ya yi lafazin da ya amfani da shi akwai nuna daidaito a cikin lafazin an gane an gane bambancin sa kada ka daidaita shi da shirkul niyyar mutum da zai yi shirka da niyyar ya daidaita Allah da wannan kamar yadda mushrikai suke yi an fahimta wannan lafazin ne ya nuna daidaita amma shi da zai fi ba ne na nuna daidaitan sai in Allah ya so ka so ai ba yana nufin da mashi'ar sa da ta Allah ta ba an gane amma kuma lafazin da ya amfani da shi ya nuna daidaita Allah da shi to shi yasa shi ma aka karhanta shi aka hana shi su ba da suka ce haramun ne kan ah, hadithi zai yi kamar rantsuwa da wani Allah mutum ya rantsi da Ka'aba ko mutum ya rantsi da Annabi da wancan rantsuwa da Annabi irin mutanen Egypt mutanen Masar sun fi wannan da ce wannan to ya kai matuƙa kenan ba zai ce zai iya ce maka wallahi ya yi ƙarya amma in kana so ya yarda wa shi ba ta ce wannan to ya kai matuƙa a ce Allah to wannan wannan ordinary rantsuwa ce common rantsuwa ce komai ne amma ce wannan ko wal ka'aba na rantsi da ka'aba ko haram ko kwaran fata ko tarnata dole rantsuwa ku rantsuwa ce in samu to wannan shirkul alfaz rantsuwa ce da wani Allah حديث ياسر ثبت في مسند الإمام أحمد سنن أبي داود ده جامع الترمذي ده صحيح ابن حبان ده صحيح الحاكم أبي مستدرك الحاكم ثروته حديثي ثبتت <clears throat> شيء ده سعد ابن عبادة تهيأ الحسن ابن عبيد الله ده سعد ابن عبادة يا ابن عمر عبد الله بن عمر a ibn abdul akwai dan umar ya ji wani mutum yana cewa wal ka'aba abdullahi dan umar ya ji wani mutum yana rantsuwa ta ta wal ka'aba na rantsi da ka'aba sai abdullahi dan umar ya ce da shi ta halifu bi ghairi allah yanzu kake rantsuwa da wani allah fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na faji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man halafa bi ghairi allah faqad kafara aw ashraka na ya ce wanda ya rantsa da wurin Allah ko dai ya ce ya kafa ko ya ce ya shirka a nan kafirci ba yana nufin kofuru ne ko yi mai zulla ba al-kofuru an ya aikata aiki irin da kafirci ba yana nufin ya fitar da musulunci ba wani hadisi ne tabbatacce don ka shirka yana da cikin ashirkul asghar karamar shirka yana da cikin ta rantsuwa da wani Allah bai halatta mutum da ya rantsuwa da wani Allah ko annabi ko mala'ika ko wali ko wani abu da ake girmamawa Allah shi ke da iko ya rantsuwa da abin da ya gana ma ya ce wa shamsu wa duhaha wa qamar idza talaha wa nahari idza jallaha wa layli idza yarshaha wa layli idza yarshaha wa wa duha wa layli idza taja duk Allah yana da damar ya rantsuwa da duk abin da ya gana ma wal fajr wa layalin ashr wal asr duk ubangiji na da dama ya rantsuwa da abin da yake duk bayan sani halitta sani a karkashin ikon malami suka ce Allah yana yin rantsuwa ga wasu abubuwan da ya halitta don ya jawo hankalinka zuwa ka ɗauki wani izina ko darasi daga wannan halitta wato akwai abin da Allah yake nufi na ya jawo hankalinka zuwa ga wannan abin halitta shi ya sa ya rantsuwa da ita amma kai mahaluki ba ka da iko kai rantsuwa sai da Allah wani alamar kai ba bawan sani yadda ya dama zai da wa min zalika yana da cikin shirka ta lafazi ta furci kawai da ka'idar mahaluki wani ya ce wa wani mahaluki ma sha Allah wa shirka in Allah ya ga dama kuma kai ma ka ga dama kama sabanta da Nabi sallallahu alaihi wasallam فبين يتبت لك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ولا مسلم يأتي لشي ورمسن ينا مقنى لأنه صلى الله عليه وسلم في كم مقنى تسيسي ما شاء الله وشكت إن الله كلاما يا رسول الله يجب ينا مقنى لأنه يدان في مقنى تسيسي ما شاء الله آه، أجعلتني لله لجة النبي يستطيع مقنى تسيسي ya masa inkari a yanzu yanzu ka san ya ni kishiya ga Allah kini ga Allah wato ya zaka dai ta da Allah a kurci da kai kun ba sha Allah wahda kace in Allah ya gada ma shi kadai saboda mashi'ar Allah a sama take mashi'ar kowa a ƙarƙashin mashi'ar Allah mashi'ar Allah ita ce sama saboda ka ba ka haɗa ta da mashi'ar wani kuma in har za ka mutu mashi'ar Allah to ka gama to amma ka gwaba ta ka daidai ta ka da mashi'ar wani ka daidai ka ce mashi'ar Allah daidai take da kalma ne to shine anan ya yake mana wani tilbasi yake cewa haza ma annan laha asbata na abdi mashi'a ka duba anan Allah ya tabbatar wa da bawa shi ma yana da mashi'a ya baka wata yan hurriya ya baka wata dama ta kai abin da ka ga dama ya baka wannan فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر falyakfur kaga ya baka wata dama kai ma kana da mashi'ar ka in kaga dama ka zaba kaga dama kai liman sha'a minkum an yastaqi ga wanda ya ga dama daga cikin ku ya bi hanya madaidaiciya to amma mashi'ar bawa tana karkashin ta Allah yasa ya ce ma ta sha'una illa in sha Allah amma mashi'ar kuma za tabbata ba sai Allah sai sai Allah ya ga dama sai Allah ya ga dama to Allah ya tabbatar wa dan adam yana da mashi'a yake ban sha'a minkum an yastaqim to amma duk da haka duk da dan adam yana da mashi'a aka hana ka ce ma sha Allah wa shi'a duk da kai ma dan adam kana da saka mashi'a bai yi ƙarya ba wajen tabbatar wa dan annabi sallallahu alaihi wasallam mashi'a saboda Allah ya tabbatar wa duk wani dan adam mashi'a ba ƙarya yi ba to ina ga wanda zai ce shine ma da yake fa kaifa biman yaqulu ana mutawakkilun ala Allah wa alayka na dogara ga Allah na dogara gare ka haka akwai masu wannan alhaji na dogara ga Allah na dogara gare ka ga Allah muka dogara da kai akwai masu faɗar haka wai dan dai samu biyan bukatarsa da Allah muka dogara da kai to wannan na dogara ga Allah na dogara gare ka kula a tawakkul la yakunu illa lil Allah ba ba a yi dogaro da kowa sai ga Allah ba inda aka ce ka dogara ga wani wa ala Allah falyatawakkal rabbana alayka tawakkalna wa tawakkal alayhi fa'budhu wa tawakkal alayhi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib duk inda aka tabbatar da tawakkuli ga Allah kadai yasa ake gabatar da zamu majrusa alaihi tawakkaltu ba d'a ba zan dogara ga kowa ba sai shi kadai wa ala Allah fa tawakkal mu'minu da Allah kadai yasa ko tafsiri kake yi ka zo na ka tsara kadai ga Allah kadai mu'mini suke dogara ala Allah tawakkalna ga Allah kadai muka dogara ba inda aka cika dogara ga wani to amma duk da haka sai ka ce na dogara ga Allah na dogara gare ka kaga ka hada tawakkalin Allah da lafi da ba da ma tawakkalin da ba a ce ba kai tawakkali da shi ba fata ko kuma ya ce wa ana fi hasbillahi wa hasbika wato Allah zai isan mun kai ma za ka isan mun Allah ya ishe da ka ishe ni alhasbu yakunu lillah wahdahu shi kadai Allah subhanahu wata'ala أكتوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبي الله قل حسبي الله كتي الله يا إسمي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ومن اتبعك من لنا أعرف أنت أكمي يجي أكم الله هو أكم الكاب حسبك الله in ka mai da ita akan Allah kamar hasbuka Allah wa hasbuka man ittaba'aka min wannan kuskure sai hasbuka Allah wa hasbu man ittaba'aka min al-mu'minin kamar da yake huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin law allafta ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم saboda ka alhasbu lillah shi yasa Allah subhanahu wata'ala cikin suratul tauba cewa law annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu illa ila Allah raji'un abubuwa guda hudu Allah ya faɗa a cikin wannan aya biyu ya nuna Allah yana yi manzon sa ba yana yi biyu kuma yana shi shi kadai ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله da yarda sun gamsu da abin da Allah ya ba su da manzansa kaga bayarwar Allah ya bayar manzo yana bayarwa kaga al-istiya al Allah ya bayarwa manzansa ma yana bayarwa to walau annahum radu ma atahu Allah wa rasuluhu to wa suka ce Allah Allah ya komai bai ce wa rasuluhu ba sai aka ci gaba sayusina Allah min fadlihi wa rasuluhu al-ita da ma ana tabbatar da Allah ita ne daga falala ana tabbatar da Allah daga manzansa Allah ya ba wa manzansa ya ba su nasara sun yi nasara sun samu ganima ta zo hannun manzo manzo ya raba ya ba su kaga sayusina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah راغبون إلا إلى الله ورسوله راغبون لأن الرغبة لا تكون إلا إلى الله وحده ذاك الحسب والرغبة لا تكون إلا إلى الله وحده فألا كأي هو التي فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب لعل شيء كأي كيف أي da yake zuwa ga سبحانه وتعالى wataala shi kadai zaka kaga amma duk da haka mutum ya zo ce ana fi hasbillahi wa hasbika ko ya ce wa mani illa Allah wa anta ba ni da kowa sai Allah sai kai ba ne da kowa sai Allah sai kai ko ya ce wa hada min Allah wa minka wannan daga wajen Allah yake kuma daga wajenka wannan abu da ka gani daga wajen Allah ne kuma daga wajenka ويتي وهذا من بركات الله وبركاتك وانا البركة عنا لي لكما البركة قوتي والله لي في الثمان وانت لي في الارض إلى ده الله أسمى إلى ده في أكا إلى ده الله أسمى فإلى ده في أكا قوتي والله وحياتي فلان نارنسي ده الله لا ده لا يورواني ko ya kudu da lillahi wa lifinan na yi wa Allah bakance na yi wa wani ma bakance na yi wa Allah bakance kai ma na yi maka A au ana ta'ibun lillahi wa lifinan ko sai na tuba ga Allah na tuba gare ka au arjun laha wa bulan ko ina fata ina sa tsammani a wurin Allah ina sa tsammani a wurin ka wani hau zalikar irin wannan kalmomi A nan yace kaga a wancan da annabi yayi inkari yayi fada a kansa dan adam yana da wannan haƙƙin ko yana da wannan sifa ita ce mashiya Allah ya tabbatar masa amma waɗannan da wasu suke yi dan adam ba bai da su tawakkali na Allah ne alhamdu na Allah ne albarka daga Allah ne eh? sannan ka zama Allah kake rantsuwa da shi kadai ba da wani ba to amma sai ka zo ka haɗa Allah da wani a irin haka a lafazinka a firkinka ne malam yake fawazin ka auna baina hadhihi al-alfaz wa bai na al-qa'il ka auna waɗannan lafuzza waɗannan furtai furci da ya ambata da maganar can da wancan ya gaya wa annabi ce ma sha Allah wa shita manzur sannan ka in ka auna sannan ka duba ayyuhuma afshahu afhaku wa yadmuni wancan na masha Allah wa ita ya fi muni ko waɗannan da ya kawo na baya bayan nan su tafi muni Ba mu shakka wannan na baya su tafi muni tun da wancan ɗan adabin na da mashi'a shi ba an gane ku wannan su tafi muni sai ya tabayyan daga in ka gwaba ka auna za ka gane an da ha mai faɗar irin waɗannan da fuzza na karshe karshe da barka fata aula bi jawabin nabi sallallahu alaihi wasallam da ƙa'idin kalkalina ya fi cancanta da an da annabi ya ba mu wancan mutum shi wannan mai cewa ba ni da kowa sai kai ko daga kai daga daga Allah sai kai ko irin wannan sai fi cancanta da wannan ansar yadda annahu idza kana qad ja'alahu lillahi liddan biha idan wancan na farko da ya cewa annabi ma sha Allah wa shi ta wannan furkin ya nuna ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam kini ga Allah فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الاشياء فوالن يازو يا سنيا ولي wanda bai kusa ya kama kafar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin komai wannan da kake cewa eh, ka tuba ga Allah ka tuba gare shi bai kama kafar annabi sallallahu alaihi wasallam a komai banda Allah an ya kona bin ada'i zan zai yi wa ma yana cikin makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam amma nan ka yazo ka sa shi liddan lillah liddan rabbil alamin ka san ya ji zama kishi ya ga ubangiji mai duka to kaga wannan ba karamin hadari bane aura ko wannan na cikin shirkul ko wanda yana da kyau mutane su kiyaye abinda ake so ko da za ka faɗi za ka faɗi wannan idan ya halatta ma abinda ya halatta ya halatta ya halatta to ka sa sunna ma sha Allah sunna shirka in Allah ya so sannan kalmar sannan tana nuna tarafi tana nuna akwai tarara sannan amma ka ce da da wani da wani tana nuna tare ka ce da wani da wani sun da wani da wani sun zo masallaci abinda mai sauraron ka zai fahimta tare suka zo amma in ka ce wani ya zo masallaci sannan wani ya zo za a fahimci cewa wannan ya riga wannan zuwa an gane wannan a bayan wannan yi fasujudu wal ibadatu da sujjada da ibada wa tawakkulu da dogaro wa tinabatu da bai da al'amari ga Allah wa taqwa da tsoron Allah <clears throat> wato kiyaye dokokin Allah takawa wal khashya da tsoro da ke gauraye da girmamawa ita ke khashya akwai alkhawf tsoro sun ce tsoro wannan tsoro ana iya samun na ibada ana iya samun wanda ba na ibada ba na ɗabi'a kamar mutum ya yi tsoron kura ko tsoron maciji ko tsoron farawa ko tsoron fashi kaga duk tsoro ne amma tsoro ne ɗabi'a ba wai tsoro ne da girmamawa ba an gane idan mutum yana tsoron ɗan fashi girmama ke ke wannan ke alkhau alkhashiya kuma tsoro ne tare da girmamawa ba ka ganin wanda kake jin tsoro ba ka jin motsinsa ba amma kana cike da tsoronsa da fargabar sai ake jin kafiya kana kuma girma ba su tare da tsoronsa sai sa ta ce inna ma yarsha Allah min ibadin da ulama wanda suka san Allah su kadai da suke tsoron ba gwada da ka san Allah ba gwada da tsoronsa yayin da zan babu kashi babu rinsu babu alba babu sanin Allah a cikin zuciya to tsoron ba ta yi. haka alkashi a sai amfani da kilan da cewa tsoro ne na girmamawa an gane ku wata da cewa wanda ya ishe ko ko ko ko ya isar min wannan Allah subhanahu wataala kare a wa wa tauba da tuba wa nazar akwai abin da muke cewa ka je ka tuba a gaban wani ma'ana ka nemi yafiyarka wannan da bambanci da tubar da ake magana tubar da ake magana a tubar da ake magana a nan kayan zubi ka saba wa Allah ba gurin wani za ka tuba ba gurin Allah wani ba shi da ikon ya yafe maka ya ce je kana yafe maka kamar yadda yake faruwa a wasu addinai da har ma ana yanka maka da rafiki in ka tuba ka zo ka biya kuɗi shike da zai bi rubuta rafiki ya yafe maka kuma ya fi ruzuno ba walhalif da rantsuwa والتسبيح da tasbihi wa takbir da kabbara wa tahlil da hailala wa tahmid da hamdala alhamdulillah wa istighfar da istighfar wa halkin halqin ra'si a wa ta'abbudan da aske kai tare da kaskanci nuna kaskanci da bauta aske kai iri hudu ne akwai aske kai ta'abbudan wa qurban wa qurban ila mutum ya aske kan shi don bauta da neman kusanci da Allah kuma mutumin da ya je hajji ko umara kaga zai an aske sai zai yi kwalkwabo zai talliya har ma ya fi lada an gani wannan bauta ne ga Allah idan mutum ya je hajji ko umara yana yin sa shi ma an ba a nan ba ba inda aka ce ka aske kanka dan bautar Allah a hajji da umara kawai aka shar'anta aske kai dan bautar Allah kayo da maka aski amma haka kawai zama ana zama lafiya ka aske kai da sunan neman lada to wannan ya zama bid'a shine ka sunan aske kai na bid'a shine ko shehu ya sa muridan su sai aske kai haka kawai shi abin da yake bukata ya ga kansa sai dai dai dai <laughs> to to ka ce za ka raka aske kai don girmama wani ko dan neman lada akwai dan neman lada wannan wannan wannan da bid'a dan neman lada sai kana kana aske kai dan neman lada wannan bid'a ne akwai da suna ganin aske kai kamo ta ibada ce wannan bid'a ce in ba a hajji ba ba a umara ba sai aske kai na uku sai yayin da kake abin da wata rashin lafiya a kanka ko wani abu kamar yadda ya tabbata cikin hadisin ka'ab da hujjar lokacin da a lokacin hajji ya zo ko ka a sallallahu salama cewa akwai kwakwata a kansa ta dame shi annabi ce ayu zika wa murati kwakwata ka tana damu sai ce annabi ce je a yi sannan fidiya kaga wannan aski ne na larura sun kai ya fashin za a yi masa aiki a askefar wannan dole aiki ne na talliya ce ta muna magana aiki ba ko muna magana kwakwak ba muna magana talliya ne muna magana kwarkwabo an gane shi muke magana akwai mai kwarkwabo a nan wani muke magana wannan shine ne shi ne kaso akwai aske kai na al'ada akwai aske kai na al'ada kawai kai dai ba ka san ka taba kanka ka shiga shi kullum kana ta fika da kanka wani ka ce kai lada kake nema ba ba dan bautar wani kake ba ba ko wajen kashi su ba ba a kai dai a kasan to wannan al'ada ce ba da ba ba ka da lada ba ka da alhaki an gane lada ka wala alaika kana ta kullum ka tira hula ka sha iska to wannan ba haramun ba ba haramun bane amma in ka rike shi wanda wani takarrub ne ilallah to ka zo da bid'a بل الكلام هو كأوكيك تقرب إلى الشيخ هو ده كابو ده بكون بلاء أبا كلام أبا أم ذلك تشيطا يجي وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت هو توافي لغير الله والدعاء كل الدعاء وقوم لبا الله با. كل ذلك ما هو حق الله ولا تنصر حق الله الذي لا ينصره ولا ينبغي بالدعاء وأن بيدات سبا قوان با min malakin muqarrabi mala'ika ne makusanci wala nabi mursali ko manzo ne wanda yake mursali wanda aka aiko wato ba wani wanda ya tantance waɗannan abubuwa sai Allah shi kadai wa fi musnad Ahmad ya tabbata cikin musnad Ahmad haka na cikin al-Tabarani al-Mu'jam al-Tabarani al-Kabir da Mustadrak na Hakim da wasu daga cikin littafan hadisi a hadisin al'aswar ibn sari yake cewa an da rajulan su fiye zini ilan da biyu sallallahu alaihi sallama an zo da wani mutum da annabi sallallahu alaihi sallama akan aznaba zamban ya yi wa allah laifi ba wai ya yi wa maza allah laifi ba ya yi wa allah laifi ya yi zunubi فلما وقف بين يديه يسعى زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدي اللهم اني اتوب اليك يا الله ان اتوب زوا اليك ولا اتوب الى محمد با النبي نكي محمد نكي توبا با وليس ألا نكتوبة فقال الذي عرف الحق لأهله ولا تنهل إذا ما تشي لا تنهل إذا سوى أمين ولا بيتنا بلوم حديث الإمام عمر يروي في زمان مكة محمد بن المسلم مصعب القرن الثاني آه، wasu malamai sun sun rauna na shi muhammad ibn mus'ab al-farqasani da cewa imam ahmad ya wanka ba shi amma akwai inkifai a cikin isnadin sa domin isnadin hadisin al-hasan al-basri ne an al-aswad ibn sari al-hasan al-basri bai ji wani abu na ruwaya daga al-hasan daga al-aswad ibn sari ba a tsakanin su akwai akwai gibi wannan gibin shi ya zan da hadisin ta zan mai launi za ka za mu za mu dakata a nan abin da muka faɗa na dai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya bai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh